بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد wannan shine درس na أو أن wannan littafi na al'ubudiyya na shaikhul islam abul abbas ahmad ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya ji kansa yana nan da yana yi mana magana akan abin da ya shafi matsayin bauta ga Allah maɗaukakin sarki matsayin mutum ya zama bawa ga Allah maɗaukakin sarki wanda a baya ya gaya mana cewa ma'anar bawan Allah ma'ana ce iri biyu ma'ana ta farko ka zama bawan Allah ma'ana wanda ya yi sadu da ya miƙa wuya ga umarni da hani na ubangiji yana bin shari'a ta ubangiji yana aiki da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su yana hannuwa ga barin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani ga barin su ma'ana ta biyu daga ma'anar bawa mutum ya zamo bawa ma'ana wanda yake ya sadu da ya miƙa wuya ga ubangiji ta hanyar tilas ta hanyar bin dokokin Allah maɗaukakin sarki na halittarsa wanda dole ne ya sallama ya yarda da cewa Allah ne ya halicce shi Allah ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi kudu da arewa shi ya yi tsaunuka shi ya yi tekuna da ƙoramu shi yake saukar da ruwa shi yake fitar da tsirrai da sauran abubuwa irin waɗannan wanda ibn taimiyya yake gaya mana wannan ma'ana ta biyu dukkanin halittu sun yi tarayya a cikinta kowa da kowa a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne mumini a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne fajiri a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne kafiri a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne to bayan Allah da Allah ya yaba a cikin ayoyin da suka gabata wa ibadur rahmani lazina yamshuna alal ardi hauna har zuwa ƙarshen ayoyi su ne bayan Allah a bisa ma'ana ta farko ba a bisa ma'ana ta biyu ba to wasu daga cikin waɗanda suke da'awar ganin haƙiƙa suke cewa su sun ga ƙwaƙwaf a cikin lamarin ubangiji suke cewa suna iya karanta lauhul mahfuz su san me Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a kansu ko ma a kan wasu to waɗannan sukan ce umarni da hani ya sare ya daggare su babu maganar ya bi kaza daga cikin dokokin ubangiji ko ya bar kaza daga cikin dokokin ubangiji domin shi ya gano haƙiƙa kuma shi ya riga ya samu wannan ilimi na cewa shi ya san inda za shi aljanna za shi ko ba aljanna ba to wasu waɗanda suke ɗauke da irin wannan aƙida sukan yi da'awar haka ga al-khadir alaihi salam cewa shi ma ya ga haƙiƙa shi ya sa umarni da hanni suka faɗi daga kansa shi ya sa lokacin da ya yi tafiya da annabi musa alaihi salam shi annabi musa alaihi salam yana bisa doron shari'a shi kuma yana bisa shi kuma khadir yana baɗininta saboda haka suka yi ta samun sabani alkhadir yahu da jirgin ruwa na wasu mutane waɗanda suke talakawa suna aikin suna leburancin su da shi yahuda musu alhalin sun ɗauke su kyauta ya kuma je ya rushe garin wasu ya sake gina musu shi ya tayar musu da shi ya miƙan musu da shi bayan kuwa waɗannan mutane sun ƙi bakunta su sannan kuma ya kashe yaro wanda bai balaga ba yana wasa cikin yara ya murde masa wuya ya mutu to duk waɗannan abubuwa annabi Musa ya inkarin su suka ce annabi Musa ya yi inkarin saboda shi yana duba zahirin shari'a ne yana duba umarni da hani ne to shi kuma alhadir saboda ya ga haƙiƙa ya ga ƙwaƙwaf shi ya san me yake yi saboda haka shi umarni da hani wanda annabi Musa alaihi salam yake dogaro da su na zahirin shari'a suka ce ya faɗi daga kan khadir to suka ce duk wani waliyi domin su suna tafiya akan cewa alkhadir waliyi ne ba annabi bane suka ce to haka ake samun waliyai daga cikin waliyan Allah waɗanda su ma shari'a take faɗuwa a kansu saboda suna ganin mukami na walittaka mukami na walittaka ya ɗara mukami na manzantaka da na annabta مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي فويق الرسول ودون الولي wato suka ce matsayin annabta a gurin Allah a can can an je lahira za a gane cewa annabta ta ɗan manzanci amma bata kai ga walittaka ba kaga walittaka ɗin ita ce a kolu to saboda haka shi annabi Musa annabi ne shi kuma khadir waliyi ne saboda haka ya zama yana da ilimi na hakika wanda shi annabi Musa ba ya da shi don haka sai ya zama na umarni da hani sun sare da kansa to shine na ibnu taymiya yake cewa wa man zanna anna al-khadira wa ghayrahu saqata anhum al-amru limushahadati al-iradati wa nahwi dhalika kana qawluhu hadha min sharri aqwali al-kafirin billahi wa rasulihi wanda dai yayi tsammani cewa al da wani khadir umarni na yi na yi ko bari na bari na shari'a zai saraya zai faɗi daga kansu domin wai sun ga irada sun ga ina abubuwa suka sa gaba wa nahwi zalika da irin waɗannan aƙidu kana qawluhu hadha duk mai irin wannan magana to maganarsa irin wannan min sharri aqwalil kafirin billahi to ita ce mafi sharrin magana da kafirai suka faɗa waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa hatta yadkhula fil nau'i thani min ma'anar abdi abd mutum ba zai zama mutumin kwarai ba har sai ya shiga cikin ma'ana ta biyu ta ma'anar bawa wacce ita ce saduda da miƙa wuya da bin umarnin Allah wa huwa abdu bi ma'anar al-'abidi wato bawa da yakunu 'abidan lillah ya zama mai bautawa Allah la ya'budu illa iyyah baya bautawa kowa sai Allah fa yuti'u amrahu wa amra rasulihi ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzanninsa wali auliya ahul mu'minin ya so masoyan Allah da manzanninsa wanda su ne mu'minai almuttaqina masu kiyaye dokokin Allah sannan wa yu'adi a'da'ahu yayi gaba da masu gaba da Allah da manzanninsa wa hadhihi ibada muta'alliqatun bil ilahiyyati lillahi ta'ala to wannan ibada kaga tana da alaka da uluhiyya ta ubangiji sabanin al-abdu بمعنى المعبد فهو معلق بربوبيته الربوبية شيني كسان الله شي يهيكا شي يهي سمي شي يهي كسي شي يهي سرعي شي يهي كذا شي يهي كذا وانا اتشي ربوبية ككدأي تألا دا أيوكا ألوهية كما شيني كبوتا وألا شي كدأي to bawa da ma'anar da take da alaka da rububiya wannan kowa da kowa ma haka yake da mumini da wanda ba mumini ba bawa da ma'anarsa mai alaka da uluhiya wannan ita ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya mizani ma'auni sikeli na tantance dan wutar dan aljanna wali hadha kana unwanu tauhidi saboda haka ya zan matashiyar tauhidi la ilaha illallah ita ce matashiyar tauhidi bi khilafi man yuqirru bi rububiyyatihi sabanin wanda yake yarda da cewa Allah shi yake ayyukan da yake zanawa na rububiyya wala ya'buduhu kuma baya bauta masa aw ya'budu ma'ahu ilahan akhar ko ya yadda da wannan rububi, amma kuma yana bauta ma wani abin bauta tare da Allah kaga wannan bai shigo musulunci ba fal ilahu kalmar ilahu kalmar take nufin abin bauta huwa allazi ya'lahu bil qalbu bi kamalil in an ce al ilahu a larabce ana nufin wanda zuciya take bauta masa da cikakkiyar soyayya والتعظيم da cikakken girmamawa wal ijlal wal ikrami da cikakkiyar jinjinawa da kuma karramawa wal khawf wal raja'i da cikakken tsoro da cikakken fata wa nahu zalika da kwatankwacin irin waɗannan ayyuka na zukata to duk wanda ake yi masa wannan shine ilahu saboda haka Allah da yake shi ya cancanci haka sai aka kore wannan sifa daga dukkan wani abin da ake bautawa aka tabbatar da ita ga Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah wa hadhihi ibada to irin wannan bauta hiya allati yuhibbuha Allah wa yardaha ita ce bautar da Allah yake so kuma ya yarda da ita wa wasafal wasafa al-mustafain da ita ne Allah ya wasafta ya sifanta waɗanda ya zaɓa daga cikin bayinsa wa biha ba'asa rusulahu da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin ganganku na manzanni da suka gabata wa amma al'abdu bi ma'anar mu'abbad amma bawa da ma'ana ta farko wanda aka bautar da shi ta hanyar yaƙi ko yaso sawa'un a karrabi zalika aw ankarahu ya yadda shi bawan ne ko bai yadda ba fa hadha ma'ana to wannan ma'ana ta bawa yashtariku fihi al mu'minu wal kafir da mu'mini da kafiri duk ɗaya suke wa bil farqi baina hadhain an-naw'aini to ta hanyar fahimtar bambanci tsakanin waɗannan dangogi na ibada guda biyu ko dangogi na zamantowa mutum bawan Allah guda biyu يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة wa ودينه sannan za a san abubuwa tabbatattun abubuwa na addini waɗanda suke shiga karkashin abin da ake kira bautar Allah suke shiga karkashin abin da ake kira addinin Allah wa amrihi shar'i suke shiga karkashin abin da ake kira umarni na shari'a allati yuhibbuha wa yardaha bautar da Allah yake so ya kuma yarda da ita wai wali ahlaha kuma yake jibinta masu bin wannan bauta wa yukrimuhum bi jannatihi kuma yake karrama su ta hanyar ba su aljanna wa bainal haqa'iqil kauniyya da kuma abubuwa na halitta ta cewa Allah ya yi sama Allah ya yi ƙasa Allah ya yi ruwa Allah ya yi tsirai da sauran abubuwa masu kama da haka allati ya shari al-mu'min wal kafir wanda da mumini da kafiri anan ba su da bambanci wal barru wal fajir da mutumin da yake biyayya ga Allah da mutumin da yake fajiri ba su da bambanci allati man iktafa biha bautar da wanda ya tsaya akan ta kawai shi yana ji a jin tunda ya yadda Allah shi ya waɗannan abubuwa yana ga kamar ya gama komai walam yattabi al haqa'iq ad amma bai bi irin dokoki na addini ba kana min atba'il iblis al-la'in to wannan yana cikin mabiya iblis ne wal kafirina bi rabbil alamin yana cikin kafirai waɗanda suke butulcewa ubangijin halittu duka wa man ittafa fiha bi ba'd umuri duna ba'd wanda kuma ya ɗauki wasu abubuwa na bautar Allah wanda Allah ya shar'anta na umarninsa ko haninsa ya ɗauki wasu ya bar wasu aw fi maqamin duna maqam ko ya je ga wani mataki bai kai ga na gabansa ba wajen bautar Allah aw halin duna hal ko ya shiga wani hali na bautar Allah bai kai ga na gaba gare shi ba نقص من إيمانه وولايته لله ma na نقص من الحقائق الدينية to walittakasta a wajen ubangiji tana samun tawaya gwargwadon tawayar da ya samu wajen bin dokokin Allah na umarninsa ko na haninsa wato duk mumini wanda yake bi ma'anar abidi lillah duk mumini da yake da ma'anar da yake bisa ma'anar bauta wa mai bauta ga Allah ta hanyar bin dokokinsa to yana da wani kaso na walittaka a wajen ubangiji saboda haka waliyar a wajen ubangiji hawa hawa ne mafi kololin wanda ya fi zama wali ga ubangiji shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sannan sauran annabawa ulul azmi sannan sauran annabawa da manzanni sannan kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi to haka gwargwadon biyayyar mutum da kiyaye dokokin shari'a da bin umarni da barin abin da aka hani gwargwadon abin da zai samu na kaso na walittaka a wajen ubangiji saboda haka Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun sai Allah madaukakin sarki ya sifanta waliyai da waɗannan sifofi guda biyu waɗanda suka yi imani kuma suke kiyaye dokokin Allah kaga gwargwadon kiyayewarka ga dokokin Allah gwargwadon abin da zaka samu na rabo na kaso na walittaka a wajen ubangiji وهذا مقام عظيم غلب فيها من اكابر من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يؤتيه الا الله الذي يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا الا انا فاني ان فتحت لي في انفتحت انفتحت لي فيه روز فلا فنازعت اقدار الحق بالحق بالحق والرجل من يكون من يكون من منازع بالقدر لا من يكون موافقا للقدر ابن تيمية ya ci gaba da cewa wannan matsayi na bambanci tsakanin al'ubudiyya bi ma'ana al'abdul ko al'abdul da kuma al'ubudiyya bi ma'ana muabbad lillah bambanci tsakankanin waɗannan matakai guda biyu an samu da dama daga cikin manya-manyan shehinai sun fada cikin kuskure a game da shi ina littahqiq waɗanda suke da'awar su sun iya tantance abubuwa yadda ya kamata wat tauhid suke da'awar sun san tauhidi wal irfan suke da'awar suna da ilimi suna da sani na ubangiji ma la yuhsihu ma la illa Allahu alladhi ya'lamu sirra wal i'lan kuskuren da babu wanda zai iya kididdige shi sai Allah madaukakin sarki wanda shi ya san abin da yake boye shi ya san abin da yake bayyane yace to wannan ma'ana wato bambanci tsakankanin al'amrul kauni alƙadari da al'amrul shar'i bambanci tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu zuwa gare shi ne Sheikh Abdul Qadir Jelani rahimahullah yayi ishara zuwa gare shi fi ma zukira anhu cikin abin da aka ruwaito daga gare shi yana cewa anna kathiran minar rijali iza wasalu ila al-qada'i wal qadari amsaku illa ana fa inni fatahat li fihi rawzanatun fanaza'tu aqdar al-haqq bil haqq lil haqq والرجل من يكون منازعا la man من يكون موافقا للقدر to jin cewa shekul islam ibn taimiya rahimahullahu ta'ala ya ambaci sunan wannan malami abdulkadir aljilani ko aljili rahimahullah ya kuma yi masa addu'a ta Allah ya ji kansa a kuma wani guri da yake maganar cewa da dama daga cikin shehinai sun fada cikin kuskure amma ya kawo wannan malami yake cewa shi yana daga cikin waɗanda ba su fada cikin wannan kuskure ba muka ga ya kamata a taɓo batu akan shewa abdulkadir ana jin sunan shehu abdulkadiri amma an fi jin shi daga yan bid'a kafin a je shi daga ahlus sunna akan jima ko ma kwata kwata ba a ji amma yan bid'a suna ta yawo da shi loko loko lungu lungu sako sako to yau ga shi a karatun ahlus sunna a kuma littafin da ake magana akan aqida akan tauhidi shehu abdul ya shigo saboda kaga ya kamata a bambance tsakanin zare da abawa a shehu abdulkadiri ɗaya ne daga cikin shehinai kuma malamai waɗanda aka yi a ƙarni na biyar zuwa na shida wato an haife shi a shekarar hijira tana ɗari da saba'in, a wani gari da ake kira jilani wannan gari a yanzu an ce yana cikin kasar iran jelan ko kilan shi yasa ake nisabta shi zuwa ga wannan gari duk da iyayensa ko kuma shi ya baro wannan gari ya dawo bagdad cikin iraq da zama tun lokacin bai fi shekara dan shekara sha biyar ba ko sha takwas bai fi shekara sha takwas ba ya baro wancan gari ya dawo bagdad da zama to amma an fi saninsa ko an fi jingina shi da wancan gari mahaifarsa ta farko wato jilan a ce jilani ko aljili dukkan ta nisba ce ko alkilani ko alkili duk nisba ce zuwa ga wannan gari da aka haife shi ya zo ya yi karatu a gurin malamai musamman malaman hanabila domin shi yana bin mazhabar imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a ahmad ibn hanbal mazhabar sai yake bi don haka karatuttukan da ya yi ya yi su a hannun malaman mazhabar hanabila kuma daga cikin manya-manyan malaman mazhabar hanabila akwai waɗanda suka yi karatu a hannunsa kamar الشيخ abdullah ibn ابن أحمد موفق الدين mai littafin almoguni in an ce makurar littattafan hanabila ko mafi girman littattafan hanabila shine a faɗi littafin almoguni na muwaffaquddin ibn kudama to ibn kudama yana daga cikin almajiran shehu abdulkadir aljili rahimahullah ya tashi yi karatu a kan wannan mazhaba ta fuskar furu'a da ta fuskar usul ma'ana ta fuskar fiqhu da ta fuskar aqida domin shi da kansa a cikin littafin sa alguniya a littafin sa al yana cewa qala al-imamu abu abdullah ahmad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah wa amatana ala mazhabihi aslan wa far'an wa hasharana fi shi da kansa a wannan littafin nashi alguniya yana cewa al'imamu ahmad abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani Allah ya ji kansa ya kuma karɓi rayukanmu muna kan mazhabarsa ta ɓangaren tauhidi da ta ɓangaren fikihu ta ɓangaren tauhidi da ta ɓangaren fikihu wa hashara na fi zumrati kuma Allah ya tashe mu cikin tawagar imamu ahmad to saboda haka ya tashi ya yi karatu a kan wannan mazhaba kuma a rubuce-rubucensa muna fahimtar wannan mazhaba ita firin jaya a cikin rubuce-rubucensa kowa ya san mazhabar imamu ahmad a wajen aƙida ba sa sauci ba ja da baya an yi rigima rigingimu da 'yan bida'a tun lokacin imamu ahmad an ɗaure shi an dake shi an yi masa barazanar kisa an kashe wasu almajiransa an kashe wasu abokansa an daki wasu malamansa an kori wasu malamansa daga aiki duk akan akida amma bai saki abin da yake kira a kansa na akida ba to Imam ahmad an san aqidarsa fuskar asma'u was sifat musamman a wancan lokaci da mu'tazila mu'tazilawa wanda suka nace sai sun jirkita akidar musulmi ta fuskar al-asma'u was sifat ya nace akan tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani kamar yadda suka zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa abdulkadir jelani a cikin littafinsa alguniya yana cewa wani uzu billahi min an naqula fihi wa fi sifatihi ma lam yukhbirna bihi huwa aw rasuluhu wato muna neman Allah ya tsare mu mu yi mata magana game da Allah da siffofinsa maganar da ba shi ya faɗe ta a cikin littafinsa ba ba kuma manzansa ne ya faɗe ta ba wato yana neman Allah ya tsare shi da shi shigi wajen jingina wa Allah wata sifar da bata zo a cikin alkur'ani ba bata zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana neman Allah ya tsare shi daga shishigi wajen korewa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa a cikin littafinsa ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin sunnarsa sahihiya don haka koyarwar shi abdulkadir koyarwa ce ta sunna a ture a dunkule koyarwa ce ta sunna kuma sunna yake nufi cikin dukkan abin da ya koyar a cikin littafinsa alfathur rabbani a majalisi na arba'in da bakwai shafi na ɗari da hamsin da ɗaya ga abin da yake cewa yake cewa akhlisu wa la tushriku ku yi ibada ku tsantsanta ibada ka ku yi shirka wa la tushriku wa an babihi la tabrahu kada ku bar kofar ubangiji saluhu wa la tasalu ghayrahu ku roƙe shi kada ku roƙi wani ba shi ba ista'inu bihi wa la tasta'inu bi ghairihi ku nemi tsari da shi kada ku nemi tsari da wani ba shi ba tawakkalu alaihi wa la tatawakkalu ala ghairi ku dogara ga Allah shi kadai kada ku dogara ga wani ba shi ba a wani guri a cikin wannan littafi alfathur rabbani shafi na majalisi na 39 shafi na 128 ga abin da yake cewa idza lam tattabi alkitaba was sunna wala ash-shuyukh al-arifin bihima fama taflahu abadan yace in baka bi alkitabu was sunna ba baka bi alqur'ani ba baka bi sunnar ma'aiki ba baka bi malaman da suka san alkitabu was sunna ba to har abada ba za ka rabauta ba a wani gu yana cewa la falaha laka hatta tattabi alkitaba wa sunna ba za ka taba rabauta ba a rayuwarka sai ka bi alqur'ani da sunna a wani gun kuma yana cewa fa'alal mu'mini wajibi ne ga mutumin da yake mumini ittiba'us sunnati wal jama'a ya bi sunna ya bi jama'a fa sunnatu ma sannahu rasulullah sallallahu alaihi sunna ita ce abin da ya sunnanta manzo Allah ya sunnanta kaga bai ce shi ba bai ce kadiriya ba yace sunna ita ce abinda manzo Allah ya sunnanta wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jama'a kuma abinda sabon manzo Allah suka hadu a kansa fi khilafatil a'immatil arba'a cikin khalifancin imaman nan na shari'a guda hudu al-khulafa'ir rashidin halifofi guda hudu al-mahdiyina rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in kaga bai ce kai kadiriya ba cewa ya ka rike sunna ka rike jama'a sunna kuma sai ya ta'arifin ta da me abinda manzo Allah ya sunnanta jama'a kuma yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kai ka can tushe can gindin maganin kuma an san shi da matsantawa wajen wato akan yan bid'a a cikin littafin sa al alguniya yana na a kasuwar kurbi ana sayarwa yana cewa wa Allah yukashira ahlal bid'a kada ka shiga dandazon yan bid'a ka ƙara musu yawa wala yudanihim kan ma ka matsa kusa da su wala yusallimu alaihim kan ma kai musu sallama kaga shi yafi muzafi yace li anna al imam ahmad ahmad rahimahullah yace saboda imam ahmad domin shi yake bi saboda imam ahmad Allah ya ji kansa yana cewa man sallama ala sahibi bid'atin faqad ahabbahu wanda duk yayi wa dan bid'a sallama to yana son sa kenan wali kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yana cewa afshu salama bainakum tahabbu ku watsa sallama a tsakanin ku dan ku so juna kaga in kai wa dan bid'a sallama kana son ku so juna kenan wala yujalisuhum kai ya zauna inda suke wala yaqrubu minhum kai ya matsa kusa da su wala yuhanni'uhum wannan ba magana Abdul Qadir nake karanta ba wai ta Muhammad ibn Abdul Wahhab ba wala yuhanni'uhum fil a'yadi kada yayi musu gaisuwa ta taya murna a lokacin bukukuna wa auqatis sururi da lokacin da lokutan farin ciki wala yusalli alaihim idza matu kada ma ya shiga sallah akan su sun mutu wala ya tarhamu alaihim kada ya ce Allah ya ji kansu idza zukiru in an ambace su bal yubayinuhum ya ja da baya su raba gari da su wa yu'adihim fillahi azza wa jalla yayi gaba da su saboda Allah mu'taqidan wa muhtasiban bizalika kuma yayi haka a bisa aqida kuma yana neman lada yana neman lada mai yawa wal ajral katira da ma makon lada wannan magana tana cikin guniya shafi na 80 a mu za mu dauke ta akan manya manyan yan bid'a tana dauka akan yan kanana in ba ka ba sai ta zama izala mai zafi izala mai yaji saboda haka yana magana akan manya manyan yan bid'a waɗanda bid'a su tafi da su daga musulunci amma wani wanda yake bid'a zikiri bid'a wani abu haka bai ma san me yake yi ba wannan duk ta al'amar ai ta hulɗa da shi kuma ana masa wa'azi amma manya manyan su shehinan to su yake nufi an gane ko in kuma ka dauke shi akan zahirin sa to kuma wannan wannan dai magana Shehu Abdul Qadir ce a cikin dai shi littafin alguniya din yana cewa ittabi'u wala tattabi'u wala tabtadi'u ku bi sunna kada ku bi kada ku bi bid'a wa ati'u wala wala ku yi da'a kada ku yi tawaye wa wahidu wala tushriku ku ta Allah kada ku yi shirka a wani gurin a littafin sa al-fathur rabbani majalisi na 59 shafi na 207 yana cewa asasul khairi mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi qawli wa fi'li ginshikin alkhairi ginshikin alkhairi shine yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin maganganunsa da ayyukansa to har ma kuma yana cewa alamar yan bid'a a cikin guniya shafi na tamanin yana cewa wa alam ka sani anna li ahli al bid'i alamatun yu'rafuna biha yan bid'a suna da alamomin da ake gane da su fa alamatu ahli al bid'i al waqi'atu fi ahli al athari wato alamar yan bid'a zagin masu aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kaga anan ya tantance suwaye yan bid'a wannan maganganu suna cikin littafansa biyu alguniya da kuma littafinsa alfathur rabbani dangane da sufanci sufi ne ko ba sufi ba ne sufi ne ko ba sufi ba ne idan ana nufin sufi wanda yake da batu akan zuhudu gudun duniya ambatan Allah a ƙaurace wa inda jama'a suke a koma a lizimci masallaci a yi ta itikafi da ma'ana irin wannan to sufi ne shi yasa ake lissafa shi cikin sufaye ana lissafa shi cikin zuhadu saboda wannan ma'anar kuma yana da mabiya da yake tarbiyyarsu akan wannan abinda na fahimta lokacin da nake karanta tarihin sa'a littattafai da dama na karanta tarihin sa a littattafai da yawa to abin da na fahimta a yayin da ya zo bagdad ya yi karatu a gurin malaman shari'a karatun tsantsa na shari'a ne a cikin malamansa akwai wanda shi ya jefa shi cikin abin da ake cewa tsofancin wani mutum da ake kira Hamad ibn Muslim dabbas Hamad ibn Muslim al dabbas kuma an ce shi wannan ad-Dabbas a tarjamarsa an ce wa kana ummiyan la yaktub wato ummi ne shi ba malami bane Ummi ne ko rubutu bai iya ba yana da yan sana'o'in da yake yi to amma yana da wasu da ya tara a gindin su yana koya musu sufanci yana koya musu zuhudu to a lokacin idan shehu abdulkadir ya zo wajensa yana cutar da shi kwarai da gaske yana tsangwamarsa ya ce kai malamin shari'a ne menene ya kawo ka wajen sufaye ka tafi wajen yan uwanka alfuqaha malaman shari'a ka kyale mu wannan abin da yake masa na tsangwama har ta sa su kansa almajiransa shi wannan hamadu ah, hamadu bin muslim dabbas hatta su kansu ah, almajiransa suna suna tsangwamarsa sun su zo su ce to dan abubuwan da aka kawo mana na sadaka mun cinye wato kamar ya zo kwalama tunda su an san su ba sa zuwa ko ina sai abin da aka ba su na sadaka to sai su masa to yar gurasa da aka kawo da sadaka minti sai ka tafi to an ce wannan mutum shi yayi ta jinsa har ya sa shi cikin harka ta sufai amma shi a gunsa abin da yake cewa sufanci yana cewa a cikin littafin saguniya a a makala ta 36 shafi na 65 36 shafi na 65 yana cewa انظر لنفسك نظر رحمة وشفقة ككل كنك كلو نتوسي دجنك أي واجعل الكتاب والسنة أمامك كسنيا القرآن دا سنة أقبان إدنك وأعمل بهما كي أيكي دسو ولا تغتر بالكيل والقال والهوى kada ka rudu da cece ku ce da maganganun banza qala ta'ala Allah yana cewa wa man atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzo ya zo muku da shi to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku ku hannu wala tukhalifu kada ku kada ku sabawa biyayya ga manzon Allah fataturkul amala bima bima jaa bihi ku bar aiki da abin da yazo da shi wa an li anfusikum amalan ku kirkiro wa kanku wani aikin wa ibadatan ku kirkiro wa kanku wata ibada ku bar na annabi sallallahu alaihi wasallam cika da ku yi haka kama qala ta'ala fi haqqi qaumin dallu a sabili kamar yadda Allah ya faɗa game da wasu mutanen da suka karkace hanya ta kwarai yace wa da ibtada'uha ma katabnaha alaini, da wani aiki na bauta na ƙaurace wa jama'a da suka ƙirƙira wanda bamu rubuta musu ita ba ban musu ba yana cewa a cikin littafin sa al rabbani majlisi na 59 shafi na 207 yana cewa as-sufi man safa batinuhu wa zahiruhu bi mutaba'ati kitabillahi wa sunnati rasuli sufi shine wanda zahirinsa da batininsa ya zama ya zama garai garai ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi tafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tsabtace batininsa da zahirinsa ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya wannan shine shi sufancin da yake ganin ya kamata a saboda haka in mun ce abdulkadir sufi ne muna nufin wannan ma'anar kuma ga yadda ya fassara sufancin agunsa as-sufi man safa batinuhu wa zahiruhu bi mutaba'ati kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ciki yake cikin al-fathur rabbani to idan wannan shine shehu abdul qadiri a za mu ga wasu maganganu da wasu irin karamomi da wasu waƙoƙi da aka ce shi ya yi waɗanda ba yadda za a yi musulmi ma ya yi su ba wai wali ba musulmi ma ba zai yi su ba akwai inda yake cewa ko ake cewa yana cewa ذرائي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي وأعلم نبت الأرض كم من نباته وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي أنا كنت مع نوح بأعلى سفينة بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت وإبراهيم وكنت وإبراهيم ملقى بناره وما بردت النيران إلا بدعوتي وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلة أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برأت بلواه إلا بدعوتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته ana alwasiful mawsufi ilma tariqati malaktu biladallahi sharqan wa maghriban wa in afnaytu al-anama bi lahzati in aka duba ƙarshen littafin futuhul ghaibi shafi na ɗari da 186 za a ga waɗannan baitoci bayan fassara mana abin da suke cewa wal iyazu billah yana cewa zira'insa sangalalin hannunsa min fawqi samawati kulliha ya rutso duka sammai duka sammai guda bakwai wa min tahta batnil huti madda jirahat kuma ya sanya tafin hannunsa can can cikin karkashin cikin kifi ma'ana ya hada sama da ƙasa gaba daya yace wa a'lamu wa a'lamu nabtal ardi kam huwa nabtatin kam min nabatihi ya san tsiron kasa tsiro nawa ne a kasa ya sani wa a'lamu ramlal ardi kam huwa ramlat yashin da yake rairayin da yake kasa ya san kwaya nawa ne yace wa a'lamu ilma Allah uhsi hurufahu ilimin Allah gaba ɗaya yace ya san shi kuma yana iya kididdige harufansa gaba daya wa a'lamu mawjal bahri kam huwa mawjati tun koran ruwa da yake ya san guda nawa ne zai iya lissafa ana kuntu ma'a nuhin bi a'la safinati yace lokacin da annabi nuhu ya hau safina jirgin ruwansa to ina tare da shi biharan wa tufanan ala kafi kudrati da dukkan tekuna da dukkan da shi tufanan gaba daya suna tafin kudrata wa kuntu wa ibrahim mulqan binarihi da ni da ibrahim lokaci da aka jefa mu a cikin wuta wa ma barada an nira wa ma barada an-niran illa bi da'wati addu'a ta ce ta sa wutar ta yi sanyi wato ba maganar kulla ya na rukuni bartan a'a shine ya Ya ce wa wa kuntu ma a yaquba fi gashu ainihi lokacin da yaquba ya rasa idansa ina tare da shi wa ma bari'at ainahu illa bi taflati da tofina ne idanunsa suka warke ana kuntu ma Ayuba fi zamanin bala lokacin da annabi Ayuba yake cikin bala'i to muna tare wa ma bari'at balwahu illa bi da'wati da addu'a ta ne ya warke ana alwahidul fardul kabirul min ne kwaya ɗaya wanda yake tilo ɗaya kuma wanda yake babba da zatinsa ana alwasiful mawsuf ilmu sarif ni ne in ana sifantawa ni ne mai sifantawa kuma ni ake sifantawa ni ne jagoran alamar tariqat ni ne jagoran tariqat malaktu biladallahi sharqan wa magriban duk garuruwan Allah yana nufin duniya gaba ɗaya gabas da yamma duk na mallake su wa in shi'tu in na ga dama aflaitul anama bi lahzati duk mutan duniya zan karar da su da kiftawar ido na daya to idan mun karanta abubuwan da muka ji a baya a Shehu Abdul Qadir yana faɗa cewa a bi sunna a yi ikhlasi a ɗaya ta Allah ka a yi shirka ka hatta yan bid'a bai raga musu ba to ya za mu yi da irin waɗannan maganganu idan aka ce shi yake futuhul ghaibi wani ne wani mutum ne ya tattara littafin inda na ɗauko wannan wani mutum ne ya tattara shi a ana kiran shi zainuddin al-mursafi as-sayyad ya tattara wasu maganganu na shi Abdul a cikin littafin ƙarshe sai ka waɗannan waƙoƙin yake kuma shi yake yi waƙoƙi ne wannan ɗaya kaɗan ne daga ciki akwai waɗanda suna nan su ma don haka suke da muni wannan na ɗauko misali ne futuhul ghaibi littafi ne sananne yana nan a bige an buga shi tun shekarar hijira 1392 a matba'ar Mustapha al halabi a Alkahira an kuma buga shi a Darul Albab a Dimashq Ibn Taymiyyah ya yi sharhin wasu kalmomi masu kyau a cikin shi littafin fusuhul ghaib wanda sun yana da cikin fatawa sharhu kalimatin min fusuhul ghaib amma duk cikin maganganun ibn taymiya da yake yi babu inda muka ji ya tabo wasu maganganu irin wannan ya ce abdul qadir yayi kaza yayi kaza kaza wanda wannan yake nuna mana cewa wannan kare-kare da aka sa a ƙarshen littafin a zamanin shekul islam ibn taymiya babu su a littafin dan da da su babu wanda ya fi ibnu taymiya zafi irin wannan don ya kafirta su hallaj ya kafirta ibnu sab'in ya kafirta ibnu al-farid ya kafirta su ibnu arabi saboda maganganun su irin waɗannan da suke nuna ittihadi da wahdatul wujud ya kafirta su amma mun taba ga inda ya kafirta Shehu Abdul Qadir da a ce ya tabbata Shehu Abdul Qadir yana da irin waɗannan maganganu shi ma da ya shiga sahu ibnu taymiya ba zai masa mujamala ba alamun da suke nuna cewa waɗannan maganganu dama a ƙarshen littafin suke ba a cikin littafin a ƙarshe aka liƙa aka ce wai wasu baitoci ne yayi wanda ko kusa bai waɗannan maganganu ba a ibn taymiya za mu ga yana masa yana yabansa a wasu gurare da dama akwai inda ibnu taymiya yake sifanta shi da babban malami yake cewa wa kalamu shuyukhil kibar ka shaykh abdul qadir wa gairi kaga sai yasa cikin manya manyan malamai a wani guri ma yana cewa wa shaykhu abdul qadir a cikin fatawa juz'i na goma shafi na 488 ibnu taymiya yana cewa wa shaykhu abdul qadir wa nahwuhu min a'zami mashayikh zamanihim amran bil iltizam ash-shar'i wal amri wan nahyi wa taqdimihi ala az-zawqi wal qadar ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى أن زامننسو وأن سكف كوى umarnin da a riƙe a ƙanƙame shari'a wal amri wan nahyi a kankame umarni da abin da Allah ya hana a kula da su wa taqdimihi ala zawqi a kuma gabatar da shari'a akan abin da yake zauki abin da kai kake ji yayi maka ya maka dadi a rai wal qadari ko abin da kake zato an riga an kaddara maka wa min a'zamil mashayikh amran bi tarkil hawa kuma suna daga cikin waɗanda suka fi kowa umarnin da a barbin san zuciya wal iradatin nafsiya da abin da rai ke so kaga wannan shaida ce da take nuna ibnu taymiya bai karanta irin waɗannan maganganu da sunan shehu abdul qadir yayi su ba ba zai yi masa wannan yabo ya ce sun fi kowa umarni a rike shari'a ba alhalin yana yin wannan maganganu yana nuna dukkan wani bala'i da wasu annaba suka shiga shi ya fito da su daga ciki kuma duniyar gaba ɗaya a hannunsa take shi kansa ubangijin duk abubuwansa ya san ya san ilimin sa ya kididdige shi to kaga ba ba yiwa a ce yana haka a akwai wasu littafai da ake jingina masa dan yawanci waɗannan littafai guda biyu da na nakalto maganganunsa alguniya da alfathur rabbani su ne littafan da zaka saki jiki a game da abdulkadir jailani rahimahullah ce ya rubuta su waɗannan littafai guda biyu amma sauran kamar asafinatul safinatul qadiriyya na wani waishi shi aminul kailani za ga wasu salatai da wasu mafarke mafarke da wasu maganganu na shirka da yawa a ciki ana shirin jin gina abdul akwai al-fuyudatur rabbaniyya fil ma'asiri wal awradil qadiriyya wanda shi ma wani mutum ne tattara su wai shi Isma'il ibn Sayyid Muhammad al-Qadiri cike yake da bid'o'i da wurdai da shirka iri-iri kala-kala wata shirkan ma ba a jita a cikin mutanen farko ba to waɗannan duk ba shi ya rubuta su ba wasu ne suka rubuta suke cewa sun ruwaito daga wajensa a kuma wasu littattafan ma da ake rubutawa ana faɗar karamarsa ana faɗar a matsayinsa da irin darajoji nashi da wasu abubuwa nashi kamar littafin bahjatul asrar akwai littafi yana nan bahjatul asrar wa ma'danul anwar fi ba'd manaqib al-qutub rabbani abdul qadir jilani wannan littafi ya tara ya tara iri iri babba ne na wani wai shi abul hasan ash amma ya tabka ya iri iri a littafin wai yana faɗa irin albarkatu da karamomi na sha abdul qadiri a ciki littafi ne mujalladi ne da yawa da yawa a ciki za ka karanta muku kaɗan daga cikin karamomin a shehu abdulkadir da ya faɗa wanda kwata-kwata hankali ba zai karɓa ba hankali ba zai kama ba a wanda duk ya ji irin maganganun da shehu abdulkadir yake yi ba zai taɓa yadda waɗannan abubuwa wai shehu abdulkadir ne wai ya yi su ba a cikin wannan littafi bahajatul asrar na shatsunofi yana cewa an abi muhammad an abi muhammad shawarar sabti al-mahalli wasu mutane ne fa ba san su ba fa shi yake kirkira su za ka kara da manya-manyan wagagen littattafai da aka yi na tarihin malamai ba ka same su ba wai shi wannan eh, eh, eh, abu muhammad shawar din ko ma sharon ne za <laughs> yake cewa da khaltu bagdad li ziyarati sheikh muhiddin abdul qadir jilani yace ya shiga bagdad don ya ziyarci muhiddin abdul qadir jilani wa aqamtu indahu mudda na zauna a wajensa wani tsawon lokaci falamma azamtu ala ruju ila misr ala qadami at-tajrid min al-khalqi yayin da na tashi ina buƙatar tafiya masar bayan duk na kakkaɓe duk wani abu na duniya daga jikina ma'ana ya ya ya kwankwaɗi sosai yanzu zai koma ya guzuri zai koma masar yace ista'azantuhu sai na nemi izinin sa shi Abdul Qadiri wa ausani alla as'ala ahadan shay'an ce to kada ka roki kowa har ka je masar wa wada'a usba'ahu fi fami shi Abdul ya dau yatsansa ya sa a bakina wa amarani an amusaha ya ce tsotsi yatsan nan tawa fa fa'altu na tsotsi yatsansa wa qala li yace in sarif rashidan mahdiyan ka tafi kana shiryayye abin shiryarwa fasirtu min bagdad na tafi tun daga bagdad ila misr har zuwa garin kasar masar wa ana la akulu wa la ashrabu wa quwwati fi ziyada ban ci kuma kun ƙara ƙarfi nake ji ko da yaushe to sahabban manzo Allah ma haka bata faru gare su ba ba a kan yi tafiya ba a ai ta jin yunwa da ishirwa annabi ya ce a tattaro dan abincin yayi addu'a sannan abincin ya karu a ci wani lokaci ma su yi ta ta soke raƙuman su don su samu abin da za su sha a to ya sa musu yatsa a baki mana kowa tsotsa to kaga wannan wani abu ne da ko hankali ba zai karba ba shi dai wannan shatnufi yake cewa wa an abi hafs umarul kimani kala shi wannan yake cewa kana shek abdul qadir yamshi fil hawa'i sheikh abdul qadir tafiya yake akan iska ala ru'usil ashari bisa ga mutane duk ana kallon sai na tafiya cikin iska fi majlisihi a majalisinsa kamar ana zaune nan duk in tashi kawai ku gani cikin iska ina tafiya waya kulu yana ce da su ma taqlu shamsu hatta tusallimu alayya rana duk ranar da duk sanda ta fito sai ta zo ta gaishe ni wata ji usana shekara ma takan zo da kanta ilayya gare ni wa tusallimu alayya ta gaishe ni wa tuqbiruni bima yajri fiha ta bani labarin irin abin da zai gudana a cikin ta hmm? waya ji ushahar wata ma ya zo tun da shekara ta zo kuma bai kawo wata kuma ai yana cikin ta ba to wata ma ya zo wa yusallimu alayya shi ma ya gaishe ni wa yukhbiruni bima yajri fihi shi ma ya ga mun duk abin da zai gudana a cikin sa yawa yaji ul usbu sati ma sai ya zo wa yusallimu alayya ya gaishe ni wa yukhbiruni bima yajri fihi shi ma ya ga mun abin da ke gudana a cikin sa wa yaji ul yawmu yini ma ya zo wa yusallimu alayya ya gaishe ni wa yukhbiruni bima yajri fihi ya gaya mun duk abin da zai wakana a cikin sa kun ga duk wasu maganganu ne ba na masu hankali ba tun da shekara ta zo kuma ina ruwan kuma maganar sati da wani ai ba sai ya zo ba yace wa izzatu rabbi na rantse da girman ubangiji na inna su'ada wal ashqiya'a yan wuta da yan aljanna da yan wuta la yuraduna ala aini fil lawhil mahfuz ana nuna mun su a lawhil mahfuz ina ganin su ana ga'isun fi bihari ilbillahi ni yi ninkaya na nitse cikin tekunan ilimin Allah wa mushahadatihi da abubuwan ganin sa ana hujjatun alaikum jami'ukum kuma ni hujja ce gare ku gaba ɗayan ku ana na'ibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni na'ibin manzon Allah ne wakilin sani. ne wa warithi fi fil ardi kuma ni ne mai gadan sa a bayan kasa to amma shi wanda yake abin nan gadan shi bai faɗi haka ba <laughs> ko akwai inda kace manzon Allah yana a iska ko shekara da waye da waye duk su zo su gaishe shi su gaya masa me za a yi kun ga wannan don hauka ne da surutai na na shadnufi a wani guri yake cewa an adi ibn musafir qala um amtaratis sama'u marratan wata rana ana zaune a majalisin shehu abdul wai sai sama take ce da ruwa wa shehu abdul ta kallam shi kuma shehu abdul yana karantarwa yana musu magana sai kuma ruwa ya sauko fatafarraqa ba'du ahli majlis sai wasu daga cikin mutane suka tashi suka bar gurin suka gudu farafa ra'sahu nahwa as-sama'i sai ya daga kansa ya dubi sama wa yace ana ajma'u wa anta ina tara mutane ke kina raba musu ina tara su kira korar su fasakanat fasakanat al-mataru an al-majlis daga nan shikenan sai ruwa tsaddaf ya dauki wa baqi ala halihi ruwa ya tsaya ya kau kharij al-majlis wato ruwan dib ya dauke ba zuba majalisin sai can waje wajen majalisin ga su ba a cikin rufi ba amma ruwan ya taba su wala yaqru ala al-majlis qatra ko dugo ɗaya bai dugo cikin majalisin ba tun daga shehu abdul qadir yayi tsawa manzo Allah da ya istisqa ranar juma'a ya yi sauko ruwa ya ta zuba ya yi ta abin nan har ma ya fara ta'adi sai da sahabbai suka zo suka same shi manzo Allah sai da ya daga hannunsa ya addu'a ya roki Allah yana cewa Allahumma hawalaina la alai hawalaina la alai ya ubangiji can gefen mu da shi can wajen Madina ba akan mu ba sai da ya roki Allah amma shi wannan tsawa yi wa sama eh kuma manzo Allah yana fita ruwa yana jika shi to irin waɗannan maganganu shi yasa ibnu rajab ibnu rajab al-hanbali a zailu tabaqatil hanabila idan ka koma na ɗaya shafi na ɗari biyu da inda uku za ka inda yake cewa yana magana akan wannan littafi na bahjatul asrar wanda a ciki ake ɗauko karawon sha al yake cewa walakin kaddama al-muqri abu al-hasan ash-shatnufi al-misri fi akhbar ash-shaykh abd al-qadir wannan malami mutumin masar ya tara labarurrukan shi abd al kusan sifili sifili manya guda uku wa kataba fihi tsamma war ya rubuta duk wata tsiya a ciki wa kafal mar'u kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a kuma ya ishi mutun ya zama makaryaci duk abin da yaji ya faɗa wa qad ra'aytu ba'd hadha ya yace na ga wani abu daga cikin wannan littafi wala yaqibu ala qalbi an a'tamida ala shay'in mimma fihi kuma ni bazan ji dadi a zuciyata ba in nakalto wani abu da yake cikin wannan littafi wannan ibnu rajab yake faɗar wannan magana fa anqulu minhu illa ma kana mashruhan ma'rufan duk abinda kaga na kawo a tarjamar Shehu Abdul Qadir kuma akwai shi a wancan littafi to dama akwai shi ya shahara min gairi hadal kitabi a wani littafin ba wannan ba wa zalika li kasrati ma fihi min ar-riwayati an saboda yawan riwaya da yake daga wasu mutanen da ba a san ko su waye ba wa fihi min ash-shatai akwai surutan banza wa tsammati da bala'i iri iri wadda awi da da'awa daban-daban ta karya wal kalamil batil da maganganun ƙarya ma la abin da baka iya kirge su wala yaliqu nisbatu misli zalika ila Sheikh Abdul Qadir bai kamata a jingina irin waɗannan abubuwa ba ga Sheikh Abdul Qadir thumma wajadtu al-kamal Ja'far yace sai na samu wani malami Ja'far al-Adfawi قد ذكر يا أنبتا أن الشطنوفي نفسه شيمي وأن اللتافي بهجة الأسرار كان متهما فيما يحكيه في هذا الكتاب شي كنسا أنا تهمك شي كنكرو مغنغنو شي كنسا شي يكي كنكرو سو yana cewa abdulkadir ya yi kaza kamar tafriul khatir ne shi tafriqul khatis na aika ga wanda ma yi tsakanin shi da shi Abdul shekara iri nawa amma shi ana ta faɗa wasu karamomi ana jingina shi Abdul Qadir ana cewa yayi yayi kaza yayi kaza to saboda haka mun san waɗannan abubuwa ba shi yayi ba waɗannan abubuwa ba shi yayi ba idan akwai wasu karamomi nashi to kamar sauran manyan bayan Allah ana samu suna da karama ba ma inkarin karama ah, amma kuma a wuce gona da iri har a keta shari'a wannan abin da ba za mu karba ba don karama dole ta tafi tare da shari'a don abin da aka ce karama ne ya ta shari'a to ba a kiran shi karama to shi yasa zahabi yake cewa wa fil jumla a takaice ko a dunkule bayan ya ya kama ba da tarihin Shehu Abdul Qadir a Shehu Abdul Qadir kabiru sha'ani Shehu Abdul Qadir babban mutum ne wa alaihi ba ba'd aqwalihi wa da'awihi yana da laifukuka a wasu maganganunsa da wasu da'awoyi da yake yi a cikin guniya wanda shi shine ka ka su cewa littafin sani za ga wasu maganganu wanda suke zaɓanin sunna ne to amma shi a lokacin da yake kawo su tsammanin sa hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yana kiran su hadisai alhalin hadisan ƙarya ne to bisa ga sa ya gina wasu ibadoji a kaga anan shi da kyakkyawan niyya yayi amma abin ba da kyau to shine zahabi yake ishara zuwa gare shi ni ina ganin karancin karanta ilimin hadisi da yake da shi shi ya ja shi ga wannan da kuma cuɗanyar su da wasu sufaye irin su Hammad ibn Muslim dabbas duk su suka kai shi ga tsintsintar wasu abubuwa da ya rubuta a cikin ita kanta algunya din akwai abubuwa masu kyau inda ya magana akan aqida in kun ga magana dai akan istiwa'i daidaiton ubangiji akan al'arshi wato magana ta ahlus sunna cikakkiya yayi a cikin wannan littafi algunya a wanda har ta ja idan ana karanta abubuwan da ya rubuta dinnan a cikin littafin ba abu ɗaya ba ba biyu ba wasu sai su zaci kamar ma ba Abdul Qadir din bane ko ma dai wani ne aka yi kuskure aka ce Abdul Qadir to amma in ka karanta tarjamar sa gaba ɗaya zaka ji ana fadar cewa ya rubuta littafi alguniya kuma wannan littafi ana nakalto maganganu da yawa a cikin sa wanda shine aka buga bugu ba ɗaya ba ba biyu ba an buga shi a alkahira an buga shi a sham an buga shi a ina ne an buga shi a ina ne akwai inda yake magana a cikin wannan littafi yana tabbatar da kadaitar daukakar ubangiji akan al'arshi da daidaitan ta akan al'arshi yana soke maganar cewa Allah maɗaukakin sarki ba daidai daidaita yi barin ya yi ko kuma mallaka yi kamar yadda ake faɗa a cikin wato littattafan yan bid'a yana cewa wannan maganganu na cewa ya mallaka ko ya abin nan maganganu ne ba na ahalus sunna ba maganganu ne na asha'ira maganganu ne na na maganganu ne na waɗanda suke aljahmiya ko alkarramiya ko al'ashariya saura kaga ashe shi ba al'ashari ne wanda duk ce zai bi dariƙa shehu abdul qadir to koma ya karanta abinda shehu abdul qadir ke kira dariƙarsa shine bin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi abdul qadir ya koyi da shi akan abin da yake kira a kansa na na na riko da sunnar annabi sallallahu da riko da mazhabar ahlus sunna cikin mu'taqad ta shafi al asma' sifat yayin da ake karanta irin waɗannan ana cewa sheikh abdul qadir ya ce kaza sauran waɗanda suke jingina kansu ga ɗariƙarsa sukan ji abin ya sha bamban da abin da su suke kira zuwa gare shi da abin da su suke da'awar shi ne ɗariƙar sai su ce ƙarya ake yi wa sheikh abdulkadiri a alguniya ɗin nan an ƙaƙƙara wasu abubuwa a ciki an ƙaƙƙara an sosoka wasu abubuwa a ciki alguniya ba a buga shi a ƙasa ɗaya ba babu ma wata ɗaba'a da aka yi ta a saudiya babu wata ɗaba'a cikin ɗaba'a inda aka yi na kitabul gunya a ƙasar saudiya an buga algunya a bagdad wanda nan nan ma akwai kadiriyar a darul hurriya a shekarar 1408 an buga shi a masar a matba'ar mustapha albami alhalabi wanda shi ba wani ahalus sunna ne. an buga shi a darul albab a dimashq wanda can ma akwai kadiriya suna da kadiriya su ma a can an buga shi a almaktabatu sha'abiyya a labanan babu wata daba da aka buga a cikin abin nan kuma a ka'ida ta ilimi duk abin da za ka kore to yana da kyau ka kawo hujjoji ba kawai ka ce kai kai ƙarya aka yi masa ba a sai ka kawo dalilan da suke nuna ƙarya aka yi masa alfathur rabbani littafin sani mun karanto abubuwa da yawa da suna tafiya da sunna kuma kira yake zuwa ga sunna alguniya tana tafiya daidai da shi har shi yasa ma ibnu kasir a tarjamarsa a cikin albidaya wan nihaya yake gaya mana cewa shehu abdul qadiri wa qasannafa kitab al-gunya wa futuh al-ghaibi wa fihi ma ashiya'u hasana ya rubuta littafin al da futuhul ghaibi a cikin su akwai abubuwa masu kyau kamar wanda kuka ji dinnan wa zakara fihi ma ahadisa da'ifa wal mawdu'a ya faɗa hadisai da'ifai da mawdu'ai wanda muka ce rashin sanin sa da ilimin hadisi yasa ya ambace su to ya gina ibadinsa da da wurdansa akan su kai ahlus sunna da kasan ilimin hadisi ko kake tare da wanda suka sani za su tantance maka kaga ba za ka bi shi akan wannan ba shi kuma za ka yi masa uzuri domin ba da gayyaye ba shi a tsammanin sa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ce yake aiki da ita don haka dan yayi ta nanatawa kan cewa abi annabi sallallahu alaihi wa sallama abi alqur'ani ai aiki da su kuma bin su da aiki da su shine sufanci saboda haka ya dauki waɗannan abubuwa yake zaton a abin nan gaskiya ce ya yi kira zuwa gare su shi yasa az-zahabi asir alamin nubala a tarjamarsa yake cewa laysa fi kibar al-mashayikh man lahu ahwalun wa karamat aktharu min ash-shaykh Abdul Qadir lakin kathiran min la yasifu wato babu cikin shehinai manyan shehinai da suke da ahwal wasu halaye da wasu karamomi fiye da Shehu Abdul Qadir dan wannan littafin sifili guda uku ba hajjatul asrar duk karamomin sa ne yace ba wanda ya aka fi tarawa tilin karamomi kamar shi Abdul Qadir amma da yawa daga ciki basu inganta ba wa fi ba'd zalika ashiya'u mustahila a ciki akwai wasu abubuwa ma da ba za ma saba su ba ba za ma saba yiwa ba yace shi Abdul Qadir ya ya abin nan ya faɗe su to don haka mu a gun mu'alus sunna shi abdul qadir ɗaya ne daga cikin malamai na gargaru waɗanda suka yi wa musulunci hidima ta hanyar karantar wasu ko da kuwa suna da wasu kurakurai kamar yadda wasu daga kamar yadda sauran malamai ba shi ba su ma sukan yi kurakurai a inda suka dace muna yi musu addu'a Allah ya ba su gwaɓaɓa lada a inda suka kuskure muna yi musu addu'a Allah ya ba su ladan ijtihadin su Allah ya gafarta musu kuran su a yadda muke ganin alakar mabiya kadiriya da shehu abdul kadiri muna yi mata kallon alaƙa irin ta mabiya Yesu almasihu ta Yesu almasihu da mabiyansa kaga yanzu duk abubuwan da ake cewa Yesu ya yi Yesu ya yi wasu kana san kana ji ka san ƙarya ake masa wannan ba shi zai sa ka tuhume shi ba wannan ba shi zai sa ka yarfar da shi ba wannan ba shi zai sa ka zage shi ba ka san wasu abubuwa ne da aka kaga a bayansa aka jingina masa wanda ba shi yayi ba ba shi ya rubuta ba kai wasu ma ba almajiransa na kusa da shi ne suka rubuta ba kai wasu ma ba da harshen larabci aka rubuta su ba wasu ma da harshen farisanci aka rubuta sannan aka dawo da su cikin larabci wanda yake nuna mana kuma dukkan waɗannan rubuce-rubuce yawancinsu waɗanda aka yi na ƙarerayi da ake jinginawa shehu abdulkadiri sun kasance bayan rayuwar ibn taimiyya ne ma ba a lokacinsa ba a lokacinsa shi abin da ya karanta a cikin irin wannan littafi na futuhul ghaibi babu waɗannan kwama calar shi yasa har kullun yakan yanko wasu maganganunsa masu dacewa da sunna masu dacewa da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma yayi sharhin su har ma yayi bayanin su kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafi nashi nashi al-ubudiyya zamu ga ya kawo Shehu Abdul Qadir a ɗaya daga cikin waɗanda suka san abin da yake bambanci tsakanin makami na rububiyya da kuma makami na uluhiyya saboda haka a shekaru wajen sha takwas baya da suka wuce a lokacin muna karatun fathul majid a majalisin tirayim kafin in tafi karatu saudiya bayan dab da tafiyar lokacin da shekarar da ja'far zai tafi na zo ina karatu na ce lokacin ana izala mai zafi izalar wa'azi ba izalar karatu ba a lokacin izalar kawai wa'azi ake zuwa amma ba a karatu a lokacin da na zo kuma a lokacin kowa wanda ya aka yi gwagwarmayar izala mai yaji da shi ya san trial to a lokacin na yi maganar cewa sheikh abdulkadiri ya sha bamban da shehu tijjani sun sha bamban sheikh abdulkadiri a gurin mu ahlus sunna mutumin kwarai ne duk da yana da kurakurai kamar yadda sauran wasu malaman ma sukan yi kurakurai amma abubuwan da ake jingina masa ba gaskiya bane kuma shi ma yana da walittaka gwargwadon tsoronsa da ubangijinsa gwargwadon kiyaye dokokin ubangiji kamar yadda kowane mumini yake da walittaka gwargwadon imaninsa to a lokacin fa masallaci ya dume aka shiga hargowa aka ce zan mai da masallaci dandalin kare shewa kadiri, zan mai da masallaci dandalin kare kadiriya kasan wasu da jafa'i suke kada ba kada ba bace abdulkadir da kadiriya shi yana so ya hada su guri ya hada su guri guda dan a dinga yi maka wani kallo daban ni kuma a lokacin ce to duk mai mukabala ya fito kun san a lokacin haka ake cewa in aka nan nago wani abu sai a ce to duk mai mukabala ya ce to duk mai mukabala kada sai na tafi wani ya zage ni yazo ayi mukabala wani wannan ya ce to yanzu da abin da Shu'aib al ne a cikin a cikin jawahirul ma'ani a ce kuma ba shi mutumin kirki ne to kaga ai tsiyar jawahirul ma'ani ai ba Shu'aib al ya rubuta shi ba jawahirul ma'ani ana jingina shi abul tijjani ne to na ce musu ko ni na ebo ta kadan shi malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa shi cewa yake yi ma duka biyun ƙarya ake musu da Shehu Tijjani da abul Qadir duk mutanen kirki ne ƙarya ake musu <laughs> wanda nace ni ban yadda da bangare ɗaya ba shehu tijjani kana da hujjojin da za ka kama sa da fuka da yawa waɗanda suka yi ta magana a kansa bayan abubuwan da almajiransa na jikinsa suka rubuta da yawunsa hakanan malaman da suka yi zamani da shi suka yi rayuwa da shi suka rubuta tarihinsa sun rubuta abubuwa marasa daɗin ji dangane da shi sun tuhume shi har da yin kuɗaɗen jabo kaga wannan ni ba zan yadda ba saɓanin babu wanda ya tuhumce shi da cewa ɗan damfara ne in ka karanta in ka karanta tarihin da malamai suka rubuta irin su ibnu kasir irin su ibnu rajab irin su zahabi ah, irin su ibnu jauzi irin su ibnu ibnu tagri bardi a nujumu zahira za ga duwe su suke yi ni ban ga wanda ce shi dan dan fara bane to kaga ai ba zai zo in hada shi da wannan ba to shi yasa hada su biyun yana buƙatar a sake tunani to amma sha abul qadiri mutumin kirki ne kuma dan uwanmu ne ahlus sunna ba ruwan shi da wata dariƙa da yanzu ake yi sunanta qadiriyya inda a can yana da mabiyansa wanda watakila za a ce mabiyin sha abul qadir saboda yana ba su zikirurruka da wasu karatuttuka to na yanzu kamar mabiya ne masu cewa su mabiya yesu almasihu masu mabiya annabi isa ne haka su ma na yanzu masu cewa su mabiya abdul qadir ne in kuma da gaske suke sai su fito da inda abdul qadir ya ce duk aishar holi yadda ake yi da sunansa kuma da ba za a samu ba littafai biyu din nan su ne kawai aka yadda cewa shehu abdulkadir yana da hannu a kansu amma sauran duk wasu ne suka rubuta daga bayansa suka tara wasu maganganu suke cewa shehu abdulkadir ya ce ko ya yi wanda kuma babu wata hujja da za su tabbatar da haka saboda haka a darasi na gaba insha Allah za mu fassara maganganun shehu abdulkadir da kuma irin sharhi da ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ya musu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم wannan yana tambayar cewa mahaifinsa ko mahaifiyarsa idan suka rasu zai iya karanta musu suratul ikhlasi ko salati da nufin Allah ya kai ladan gare su abinda ya tabbata ga sunna yi musu addu'a da yin sadaka da zimmar Allah ya kai lada gare su wani abin da bai zo a sunna ba ba za a dan baka shi ba ba za ka yi sallah ba ka ce ka yi sallah nan Allah ya kai musu ladan haka nan karatu shi kansa malamai sun yi ta a cece ku ce akai amma janibin masu cewa ba za a karanta ba shi yafi karfi dan babu wani nassi sahihi da ya tabbata akan haka don haka kana iya musu addu'a kamar yadda ya zo wa waladin salihin ya da'u lahu kai masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya sa shi gidan aljanna Allah gafarta masa zunubansa haka nan ita ba mahaifiya ko kai musu sadaka menene hukuncin kabarbari da ake yi a kwanaki uku bayan na babbar sallah sunna ce ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tukabbiru Allah ala ma hadakum hadisi yana cewa ana min ghairi dajjali aqwafu alaikum min ad-dajjal fa qalu mimman ya rasulullah qala ulama usul ni na fiye muku tsoron wani abu ba dajjal ba fiye da yadda nake je muku tsoron dajjal suka ce wane ne ya ce muyagun malamai wannan hadisi wannan ce dai fassararsa amma yana bukata a sake tattauna ingancinsa amma kamar yadda ya nema wannan ce fassara hadisin wani kuma yana cewa shewa abdulkadiri ya kada mandiri ko ya ce a kada kuma waye ya fara kada mandiri a kada mandiri da sunan ibada tun zamanin a karni na biyu aka fara samun masu yi kamar yadda ya zo cewa imamu shafi'i ya ce ya baro bagdad ya baro wasu mutane a bagdad sun tsiri wani abu wanda suke kira a takbir to amma su ba ba ba mandirin ne wanda ake gasawa irin wannan da muke gani so abin nan ne za a ɗauka ko igiyoyi ne ko wasu bulaloli za a yi ta dukan ƙasa da su ana ta kaɗa ƙasa da su ƙura na tashi ana zikiri to wannan ita ce bid'ar da Imam Shafi ya ce ya bar wasu kirkiro wata bid'a to tun daga nan ina jin ana ta moderating din abin ne ana ta modernizing din sa ana ta modernizing din sa har ya zo har ya zama yanzu ya koma piano to kullum ana ci gaba ana ƙara shigar da gyare-gyare a ciki abinda na gaya muku shawar abdulkadiri waɗannan littafai da muka faɗa su ne manyan littafan da aka fi sanin sa da su amma wasu littattafai da za su kawo wasu abubuwa na shirme ba a san abdulkadir da su ba kuma ni ban je a cikin tarjama sa an ce yana kada ganga ba ni ban gani ba gashi nan ko manyan malamai sun yi tarjamar sa sai ibnul jauzi sai ibnul jauzi tare su kai zamani ibnul jauzi tare su kai zamani da shawar abdulkadir kuma yana bagdad kamar yadda shawar abdulkadir yake bagdad ba shi talbis abin nan talbis iblis ba ya kuma faɗi irin inda kofofin da shedan ya shigo wa sufaye ba amma ni ban ji inda yace alqadi na kada gunza ba yabansa ma yayi a cikin tarjamar da ya masa saboda haka wasu abubuwa da za a zo a jingina wa mutum daga bayansa bai kamata mu mu dauka eh lalle haka yayi ba a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa aka jingina masa abubuwan da bai faɗa ba bare shi Abdul Qadiri kuma ita ƙarya da ba ta tsayawa ita kadai sai an jingina ta da wani mai ƙarfi mai gaskiya ko an jingina ta da wani gaskiya kamar yadda Allah yake cewa wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra da suka so su koya mutane tsafi su dauki a dauke shi a matsayin abin kirki sai suka ce shi ma abin da Annabi Sulaiman yake yi kenan har ya zama ya mallaki duniya ya zama yana da wannan mulki mai karfi sai da suka jingina wa Annabi Sulaiman koyar da tsafi da koyan tsafi sannan suka shiga cikin mutane suna yadawa to haka ƙarya ko da yaushe take sai ta jingina da wani musulman kirki ko kuma wani wata magana ta kirki sannan kuma ta yi rassa saboda haka jingina masa abubuwa ba shine yake nuna iya eh yayi ba wani kuma yana tambaya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to mutum mutumin da ya kirkiri salati yana yi to shin Allah zai karɓi sallarsa da azuminsa da da zakarsa ya kirkiri salatin da manzo Allah bai zo da shi ba kuma yana yi yana bauta Allah da shi za a karɓi sallarsa da azuminsa a mu fahimci akwai bid'a da take musahiba lil ibada akwai bid'a kuma da take ita kadai ce mutum yana yin wani zikiri na bid'a bayan ya gama sallah in ya yi sallarsa yadda shari'a ta zo da ita sallarsa ta karɓi in ya zauna ya yi zikirin bid'a kuma nan kuma abin da ya tsoruruta na zunubi yana nan sa saboda ka sallarsa daban abin da kuma yayi na bid'a daban akwai kuma barnar da take cire da ibada to anan ne ake samun matsala idan aka shigar da barnar cikin ibada a ce a cikin sallar ya kirkiri wasu bidoyi ya sa a ciki to sai a bar masa da sallar dan ba irin wannan aka sa shi ba a cikin azumin a ce ya kirkiri wani abu da zai yi ya shigar da shi to sai a bar masa kayansa to amma idan yana azumin sa yana sa kamar yadda aka tsara masa kuma can gefe guda yana yin wasu abubuwa da shehune suka tsara masa to a inda yayi na Allah din Allah zai bashi ladan sa inda yayi na shehunan kuma sai nema a hannun a wani kuma yana cewa shi shi shi yana so ya haddace Qur'ani amma yana shan wahala ya dade yana karanta shafi guda da kyar yake haddacewa me zai ya haddace shi ne yadda yake yi din nan ya karanta din da kyar inda an samu ya shiga da kyar wallazi yaqra'u alqur'ana wa yatata'u fihi lahu ajran saboda haka manzo Allah ya faɗa dama akwai irin ka ya faɗi almahiru fil qur'ani ma'al kiramil barara wallazi yaqra'u alqur'an wa yatata'u fihi lahu ajran wanda ya kware wajen karanta qur'ani yana karanta shi kamar yana kumfadar ruwa kenan wannan yana tare da mala'iku masu biyayya wanda kuma yake karanta yana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi shaq yana ta ina yana bashi wahala manzo Allah yana da lada biyu manzo Allah bai ce ga wani wuri je kai haddace ba a'a kai ta wahalar kana da ladan qur'anin kana da kuma ladan wahalar ka saboda haka haka za ka yi ta yi kuma ba a ce sai ka haddace ba ai kada ka ɗauka kai ma wai an kama an wajabta maka sai lalle ka haddace qur'ani waye ce za mu ga wani littafai ana zana mana wane ya haddace qur'ani cikin sahabbai wane ma haka wane ma haka wane ma ana zazzana wasu ɗaya ɗaya da su ne masu yawan ai ba za a zana sai a zana wanda bai haddace ba sai a ce cikin sahabbai wane ne bai haddace wane ne bai haddace ba to da kaga ana zana waɗanda suka haddace shi ya nuna maka majority su ne wanda ba su ba masu haddace su ne yan kaɗan shi yasa wani gun zaka yi an ce mutum bakwai wani gun takwas wani gun tara sai kaga adadin ba yawa da wuya ga ya kai ashirin to sahabbai dubu nawa ake da su dan haka in ka ɗauka kai ma din nan lalle Allah yana son sai ka shiga sahun mahaddata hadda za ka yi ta neman wasu zikirurruka da wasu salloli da wasu abubuwa karshe ma ka je ka faɗa ramin bid'a ba ka sani ba dan aka sami wannan dan bid'a ya yi ce ka aiki kenan sai je ka ah, to ya je kana neman wani abu saboda ka dauka abun kai ta karanta a haka kana samun ladan biyu to to wasu tambayoyin duk mun ansa su me alakar abul qadir da shirkar yan kabari da waye to ai duk mun faɗa wani ya ce a faɗa masa littafan da suka yi tarjama shi abul qadir na faɗa akwai shi tarjama sa a bidaya wa nihaya akwai tarjama sa a sayar alamin nubala akwai tarjamasa a cikin an-nuzumuz zahira na ibnu tagribardi akwai tarjamasa a cikin alwafi wafi bil wafayat na khalil al-kikaldi as-safadi littafai suna nan da yawa ne akwai shadaratu zahab na ibnu al-imad duk akwai tarjama shi abdul qadir a ciki in ka je kai ta tattarawa ka ga waye shi abdul qadir din ina ya dosa ina kuma qadiriya ta dosa Allah ya mana gam sai kai labarin wanda suka rubuta ni ban su ce yana da wani littafi sai rubuta wa alaikum salam eh kai waɗanda yan bida'a ne kakka wahala <laughs> ka goge shi kaka aika kowa kuma in ka sake ka aika mu wani to duk wanda ya yarda da wannan yayi addu'ar wa karanta wannan salatin na bid'a kana da kamashi ka goge shi in ba za ka iya rubuta kai na wa'azi na gargadi kai ta aika kai kai kai wannan amma ba wannan da suka turo maka